garuruwan da 'yan bindigan suka saka wa wannan haraji a yankin na birnin gwarin jihar kaduna dai sun hada da unguwar fari unguwar makera unguwar badewa unguwar dan fulani sadauki da sauran garuruwan da suka ce rashin mafita ne kawai yasa suka ba da waɗannan miliyoyin kuɗaɗe don ganin sun tsere daga dukkanin damuwa kamar da yadda ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya shaida wa manema labaru tabbas sai da aka haɗa musu kuɗin sasanci akalla kamar mu dai nan unguwar idilabo abinda aka ba su miliyan uku da dubu ɗari bakwai kamar ita gundumar muna karkashin gundumar fari ne to idan aka tara gaba ɗaya ita gunduman farin nan abinda suka ce ta bar miliyan talatin to shine aka kakasa sa gundumomi gundumomi gundumomi suka haɗa waɗannan kuɗin saboda ganin wahalar da muke shiga ta kama dole inda mun san akwai inda za mu yi a kai mana wani ɗauki walla ba za mu yi hakan ba amma a ganin dole ta kama idan fa muka sake ban ba da kuɗin nan ba za su iya mana barazana da rayukan masu zo su hallaka musu kwashi iyalan mu kamar yadda suka yi a wannan gidan bikin kafin tattara waɗannan miliyoyin kuɗi da damƙawa 'yan bindigan dai al'ummar yankin birnin gwari sun ce sun ba da wasu miliyoyin kuɗaɗen ga 'yan bindiga domin samun damar killace amfanin da suka noma a gona kuma ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya ce biyan kuɗin ma ba lallai ne a samu tsirar da ake nema ba. gaskiyar magana ba su da wata magana tsayayya tunda kamar misali inda aka fara yowa mun ga yadda suka yin kamar wajen bugai mun ji sun ce sun wannan sasancin ashe su ma daga bayan wannan sasancin kawai sai gashi sun sake dawowa bugai din abinda ma suke cewa suka ce to ai su ba su cikin hukuncin da aka yi sasanci na farko da su saboda haka wannan su waɗansu ne na dabban suka dawo su kuma ma su zo a yi sasancin da su maganan nan da nake aiki da kai sai da aka gansu a gunduman adabu sun fito har sun harbe wani direban mota duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan dai ya ci tira saboda ya turo mun sakon cewa yana wurin wani taro na tsaro sai dai kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum barista Elzubar Abubakar ya ce wannan lamari na da matukar hatsari a tattalin arzikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. tun can lokacin da ma ake ɗaukan mutum a biya kuɗi da yawa daga dangi-dangi sai sun haɗa kuɗi duk ƙaddarorinsu da suke da shi a duniya sai sun sayar sannan su je su karɓo ɗan uwansu da aka yi garkuwa da shi to wani sabon salo da ya bullo kuma da farko a sokoto ake yi gashi yanzu ya zo birnin gwari a ya nuna kenan cewar tattalin arzikin mutanen karkara za mu wayi gari in ba wani ikon Allah ba ya kasance mutanenmu na karkara ba su da matsuguni ba su da abin yi ba su da komai hannunsu wannan tattalin arziki na ƙauyuka da karkara an riga an karya shi to mafita da a ce shugaban ƙasa zai bi shawara wannan projected budget na 2023 wallahi duk wasu ayyuka a bar su a kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda yankin birnin gwari mai kewaye da dazuzzuka dai na kan gaba-gaba wajen garuruwan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna kamar da yadda yankin zangon katab ke fama da irin waɗannan harare a yankin kudancin jihar kaduna domin ko a jiya lahadi ma sai da gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da kashe wasu mutane goma sha ɗayan da ta ce 'yan bindigan sun yi a yankin na zangon katab a kudancin jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.